Gaisuwa ta musamman zuwa gare ku ‘yan uwa matasa muna masu farin cikin sake kasance tare da ku a daidai wannan lokacin domin gabatar muku da shirin labarun matasa. Shirin nan mai ƙayatar da ku kuma mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga Studio kalamu Kamar yadda kuka sani kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne kiki kina lafiya? Alhamdulillah Fanta ‘yan uwa matasa da fatan shirin namu ya iske ku cikin ƙoshin lafiya Fanta. aikin san mai nike jira. Kwarai ku gora, a wannan maraicen gora zan je da ke ne jihar Agadez domin shin yadda zaman farko na majalisar matasa ya kasance a wannan shekara ta da 2020. Sannan sai Mr. Jihar Maradi a cikin takaitaccen rahoton domin kawo zancen shigar mata da 'yan mata a cikin siyasa. Da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da gasar lokacin hutu wato TGV ta garin Gaya. Hakiki kamar yadda na faɗa an gabatar da zaman farko na majalisar matasan jihar Agadez na wannan shekara ta 2020. 'Yan majalisar dai sun kwashe kusan sati ɗaya wato daga 25 ga watan Ut zuwa 2 ga watan na Septembar suna tattaunawa a amphitheater Killakol inda ake ce ma Emayir. Haka ne fantastic jigon da aka fi tattaunawa a kai shine yanda za a rike 'yan mata a lokol da kuma kasuwancin matasa. Ga rahoton Musa Mamman. 'Yan majalisar matasa masu shekaru 15 da 17 da aifuwa su 171 kamar yannansu na majalisar dokoki a yayin buɗe zaman taron su shugabar majalisar matasan Nijar Rimana Yusuf Hassan mai yaƙi ta isar da gargaɗi ga matasan. A matsayina na budurwa zan ji daɗin ganin cewar sauran 'yan mata kamar ni da dama sun samu irin sa'ar da na samu su zamo kimtsatsun mutane wanda suka waye masu tarbiyya su samu horo na gari da ilimi mai inganci. Ina kuma fatan matasan ƙasar Nijar su zamanto masu husa'a su rinka yin sana'o'i sa'o'i su daina roko kuma su kiyaye son banza. Yan majalisa matasa sun mai da hankali musamman ma kan batun saka ɗiya mace makaranta da kuma kafa masana'antun matasa wata dama da aka yi amfani da ita domin isar da sako zuwa ga uwaye da kuma matasa. Muna roƙon iyayenmu da su bari 'yan uwanmu mata su gama karatunsu na jami'a kafin a zo a tsaida musu karatun a wajen yi musu auren gaggawa ko kuma auren dole. Wannan zaman taron zagaye na 'yan majalisar matasa ya taimaka wa matasan da suka fito daga yankunan Nijar da su ganewa idanunsu yankin Agadas. Kungiyar matasa ta Scoot na nan Nijar sun kafa wani sansanin matasa wanda ake cema kan Irma Targa a ranar 1 ga watan Septembar. An yi kaddamawar wannan sansanin ne a washin wasa na MGC Jado Seku na nan babban birnin Yamai. Rashida Bizo ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Scoot ta kawo mana karin haske. Sur le thème de l'entrepreneuriat une alternative. Jigon shine kasuwancin matasa wata hanya ta bunƙasa arzikin ƙasa bayan bayan cutar covid-19 a yayin zaman wannan sansanin za mu ba da horo za mu kuma gudanar da mahawarori akan yaƙi da cin hanci akan kasuwanci bakuncin haure za mu yi wasannin kwaikwayo da duk wani abin da zai ba mu dama mu matasa mu zamna mu tattauna akan ci gaban mu bayan wannan cutar saboda a yayin wannan annobar matasa da dama sun rasa ayyukansu da yawa sun fada a cikin halin kakani gora shi kuma sansanin matasan garin sayi wanda aka fara tun ranar 28 ga watan ogis ya kawo ƙarshe karshe a ranar biyu ga watan Septemba da ya gabata. Gora in gaya miki ya kuma tara kusan matasa ɗari biyu wanda suka zo da kowane lungu da sako na jihar Talabi. Bari mu saurari Garba. Ayyukan da muka yi tanadi suna da yawa kamar ayyukan da ke amfani da al'ummar karkara kamar yadda kowa ya sani ruwa da suka batse a kogin isa suke kokarin yin barazana ga jama'a mun kewaye wajen da waya a cikin kuɗinmu da kuma sa hannu ma'aikatar magajin gari ta sayi akwai muhawarori da yawa da muka shirya Najeriya da suka zo daidai da wannan maudu'i musamman ma tsaro da kuma zaman lafiya. Gora bari mu koma bangaren siyasa yanzu a jihar Maradi kungiyar da ake cema himma ta gabatar da wani zaman taro akan zancen sa hannun mata da 'yan mata a cikin siyasa ranar Asabar 29 ga watan Ud da ta gabata. Matasan na 'yan siyasa da dama ne ke da ra'ayin wannan jigon. Karin bayani tare da wannan rahoton na Muhammad Mamman. A gabancin gudanar zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021 ƙasar Nijar jam'iyyun siyasa na ci gaba da haudawa da zaben 'yan su batun halarta Majalisar Matasa na kan yanayin takaka zani haka dai rahoton wata ƙididdigar bincike ta ƙungiyar Hima ga batun lissafe-lissafen harkokin jama'a kamfanin zamantakewa ta maraɗi su Abdurrahman Nuhu, sakatarin zartaswa na ƙungiyar ya yi bayani kamar haka. Ina iya cewa akwai sakacin aƙida ga matasa saboda ba su ma baiwa siyasa muhimmanci. Ana ba su suna ɗora shayi suna kiɗe-kiɗe na radiyo da kuma ɗora wake amma kamar yanzu sun fara farga. Nana Fatsuma ita kam ta ba da kanta don ɗaga muryar matasa a samu nagartaccen canji ga wannan halin da ke maida ci gaban mata baya alhali ko su ne mafi yawa fiye da rabin adadin al'ummar ƙasa. Matasa an bar su baya kwarai cikin tahiyar siyasa. Mata da matasa sun yawa cikin ƙasar mu ta Nijar. Kenan bai kamata a ce an bar mu baya ba ya kamata duk abin da ake yi cikin ƙasar mu ya zamanto an dama da mu. Biyo bayan wannan haɗuwar an girka wata haɗakar gamin gambiza domin zartar da manyan-manyan ayyuka da kuma rawaita jerin mata da matasa 'yan takara na zaɓuɓɓuka masu zuwa. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gora wasannin gasar hutu ta kwallon kafa wadda ake ce ma TJV ta garin Gaya wadda suka yi malakani kuffele ta kawo karshe a ranar Lahadin da ya gabata. Gasar ta tara kungiyoyi guda takwas amma da ƙarshe kungiyar Plateau FC ita ta lashe ta ta hanyar fidda kungiyar Zango FC. Haka ne Gora magabata da dama sun halarci gasar karshen nan. Ke ko abokin aikin mu Fadel Alu bai makara ba ga rahoton nasa. bayan buga ƙwallon ƙarshe na daga mai bugawa sai mai tsare raga kururuwa murna ta ɓarke wajen masu goyon bayan tawagar kwallon ƙafa ta plateau fc umar abdu kaftan ɗin tawagar shi ma bai ɓoye farin cikinsa ba kamuna cikin farin ciki kun gani a bayyane ga fuskar kowa mun yi matuƙar farin cikin ruɓayin samun kofi abin tarihi ne da ba a taɓa yi ba a nan gaya shi kuma mataimaki kakakin mai trenin ɗin tawagar FC Zango wadda aka kasa ya ce rashin sa'a ne kawai ga kalamun da sanda Abdu Sule ya yi. Sai kawai abin sa'a ne kowa ya gani abin da ya faru a bisa fage kawai batu ne na lokaci. Ya halarci wannan karon karshe shugaban haɗakar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nijar Feni Food Kanal Manjo Jibrila Hima mai lakanin suna Pele inda kuma ya bayyana abin da ya gani. Je tiens à Na yi jinjina matuƙa ga dukkanin jagorori na gaya. Idan duka fadin kasa suka yi haka gaskiya abun karfafa masu gwiwa ne. Domin karawa matasan kuzari, shugaban Penny Food ya ɗau alƙawarin tallafawa mahukuntan gaya don a samu a girka sabon hilin kwallon kafa na da'ira. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku bibiyar kyauta tare da Airtel.